yan uwa video ta gabata dai na ce muku zan koya muku ne za ku sayi wato ku sayi VIP plan so kamar da kuke gani ban ci ku shigo inda ake sayin VIP za ku zo ku clicking da aka ce punches and upgrade now dan za ku zo ku yi clicking so kuma kuke gani da zai fara loading zai ku wato page da za ku sayi wato wannan plan na VIP so kamar da kuke gani da akwai bank online to za ku bar shi akan wannan inda aka ce bank online din nan bancin bancin kun dana bank online za ku kula na ƙasa ne da aka ce select payment bank din nan sai ma sai ku bar shi wato akan inda aka ce bank online dukan su dai su zama na cewa su biyun suna kan baku online sai ku zo ku taɓa inda aka ce wato punches now so kamar yadda kuke gani dai binci ku dana punches now zai ga ku wato ɗayan page da za ku cike wato wato abin nan ku details ku na wato na sayan wannan abin so kamar yadda kuke gani da wannan da shine abin nan order amount kamar yadda kuke gani dai dubu shida da dari bakwai da naira hamsin shine wato order amount din mun tura message ɗin so kamar yadda kuke gani dai wannan da shine amount din wato dubu shida da dari bakwai da hamsin za ku biya na wannan plan din. kuma sannan muna so mu sayi wannan wato online ne za mu sayi shi za mu yi din shi online to so zo ka taɓa yadda aka ce wato alamar recharge so kamar yadda kuke gani za ku zo ku taɓa yadda aka ce alamar recharge din nan ne zai ku kuma wani page da za ku yi ku sa wannan din ku card details ku wanda za ku yi purchase din plan din wato so kamar yadda kuke da yan waya ka mu page za mu danna wanda aka ce pay online sai ku danna enter card details wato za ku sa bayanan ku na banki ne a nan wajen na jikin wannan katin naku nan wannan katin na ATM ɗinku za ku sa bayanan a jikin nan wajen dan kar ka ji tsoron wannan domin ba wani ba wani abin da zai yi dan wani zai iya cewa kar ya sa kuma a samu matsala wannan kamar ku gani save ne to bancin na sa yanzu na sa nawa akwai wani code da za su turo min wato OTP code sun ce za su turo min a lambar waya na da na register wato na wannan website ɗin da shi to bancin na sa code ɗin sai don taɓa da aka ce authorize ɗin nan to kamar yadda kuka gani yanzu code ina ya samu zuwa na sa wannan code ɗin so zan tabbata da aka ce authorize ɗin nan nan domin in yi completing wato fmn ina so kamar da kuke gani yanzu na taɓa ya ce min cikin transaction status wato haka na nufin cewa kenan na fara abin nan ya shiga cikin saya kenan kamar kuke ne ya ce min dai payment successfully haka na nufin cewa kenan yanzu na riga da na sayi plan din su yanzu zan yi upgrading plan kuma sannan ƙara samun kuɗin da zan ringa zai ƙaru zan ƙara samun kuɗi fiye da nake samu to a free plan domin domin free plan ɗin kana ciki za su iya zuwa su cire ka so yan uwa wannan dai shine ƙarshen bidiyon dai na yanda za ka yi wato ka samu kuɗi online da wani application kuma zan ce muku yanzu za ka sai VIP plan domin mun yi vidiyoyi da yanzu ka fara samun kuɗi wani application daga farko idan har yau wannan bidiyon ka fara gani baka sauran bidiyon mu na baya ba dan uwa zaka iya kuma baya ka kalla bidiyon mu nan yanda aka fara amfani da application din da ake samu kuɗi wani application to yan wade da wannan nake ce muku assalamu alaikum mu haɗu da ku a sabon bidiyo nagode